Ya Allah ya Allah na allahu ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a ni ke da ni ke da duniya dadin duniya Masu saurare, Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a yau Alhamis ta uku a shekara ta 2024 da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar sauran kasashen nahiyar Afirka, mata a ƙasar Ghana suna nuna hazaƙa sosai a fannin sana'a da neman abin kai, sai dai sun bayyana cewa sun ɗanɗana kudansu a shekara da ta gabata. Wakiliyar Hawwa Abdulkarim ta nemi sanin matakan da suke gani gwamnatin ƙasar za ta iya ɗauka a wannan shekara domin inganta rayuwar iyali da ci gaban al'umma. Sai matan da suka hada da 'yan kasuwa Hannatu Mahmud da Samayya Zakariya da kuma wata jami'a da ke aiki a ofishin bada lasisin mota suka bayyana cewa. Yanzu mata suna son makeup, dinki, fashin kenan fashin aha isa in dai aka yaka bude irin babban wuri haka an zuba machines akwai kwararru aka a samu a employ mata without maybe ba wani huge amount of kudi ba mm. kadan dai so ka samu kai ma you should keep yourself busy because in kai ka koyi wani abu in kai ka pass out kai kuma ka je ka bude shago ka employ wani ayyuka dai kamar makeup makeup hakan ga dinki ga sunan dai maybe government kuma ya ce ya sase maybe in machines ne in brushes and makeup ne masifin kiso ne you'd have to maybe pay something small ka zo ka koyo in kai maka pass ka je ka bude shago kai maka kawo wani so wannan kadan kadan na ya help ya help a lot ya bari a bari irin yawon banza ana bin maza na kwana da su don ka samu wani abu kadan ka zo kana su matan da ke kasuwa kuma fa su tududu jallin ta bai wuce 10 dollars 20 dollars 50 dollars ba ya da ai gwamnati ya taimaka musu ya kamata eh, government ya duba matan da suke da kokarin nema ya iya ya ba su in the form of loan loan da ba interest eh, an interest free loan mhm. bai ba interest free loan which means ba ba interest kan kudin nan dai da da'a baka kai aiki da shi wani kuma an ya ba su in a form of kayan da suke sayarwa mhm. misali suna sayar da kayan shinkafa mai kayan konko an ya ba su wannan kaya mhm. she a ba su yanda da su suna biyan shi in kada in daily ne in weekly ne saboda eh, a karfafa jallin mhm. ya zauna aha kuma ya kamata a waye ma mata kansu because um, kana zama abin da kake tunani in mai shi ko in babar ya ga mahimmancin abin da yake yi ba aka bar mata su san kamar they are capable of everything sun iya su yi komai komai da suke sun su yi in suka tashi suka saya sun iya su yi shine a inganta musu ilimin su aha school ya zama balle Ghana it's about reading reading me sa ba introduce aikin hannu kuma cikin school saboda um, ko dinki yau na iya yin dinki batin because of wani course da na yi a jhs yeah isa in ka develop da na develop interest da yau dinki nake yi mm. isa a sai technical school su adult school su duka introduce wani yeah, don kaman JHS ma suna wani abu kaman eh, vocational studies haka ga home economics da BDT BDT na kaman for maza ne kai kai carpenter da shi da mata ma wayan suna yi but i think in ma aka je ss mu ce kin general art ko science akwai wani vocation ciki mm-hmm. a ce akwai wani abu deda. da So dole ne just to yeah. ss kayayi kaman shede da ka yi home accounts kawai ss za ka yi wannan particular mm-hmm. aspect. no it should cut across cut across isa ko ki yi science ma maybe dole ne ki koyi wani abu kaman um, pedicure manicure mm -hmm. ko a ce ki koyi wani abu beauty wani anything about beauty aikin offices ko yana ya choke ya choke without protocol baka samu aiki isa at least in school kaya an gwada maka yanda ake meat pie mm-hmm. kick kariya irin wannan pastries na in ka kare in ka je yawo da CV in ka baka samu aiki ba ka ka kafa table ka yi meat pie da sayarwa ma mm, abinci ne an sai a daily mm. bread mutane na wucewa kan kasi da shi ya kafin maybe ka zo ka samu aikin gwamnati ya a bar a fitar da wannan abu cikin hankalin mutane kamar dole shi ka je aiki office mm-hmm. dole a bar mutane su san kamar abinda ka koyi duka ofisin ka ne mm, abinda kake yi duka shi ya kamata ka yi and wannan ma yana da ya taimaki um, gwamnati because ya reduce pressure pressure su kuma matan da ke cikin sana'an da kansu kuma fa wani hanya kuke ganin gwamnati zai taimaka ya improve sana'an ku don yawa taxes taxes na kashe mu we are dying duba just um, yaushe ranar monday mm. na je cire kayan airports duty duty hmm. as at 2020 in inaje clear kaya airport customs 150 cities 450 500 cities hmm. baka biya the taxes are too much they need to do something yeah, yeah it's yeah. too much Haki, we can yes ya yi too much riga ga kai eh, riba riba na is not up to 80 cedis ga riga ga so you see don maybe ka samu riga ga mu doke shi 150 ko 200 riban kai kenan fa amma kudin duty na da ka biya ya fi kudin rigan ma Isa yana bar business kuma yana very difficult. Ba kudi misali mun yi shi kaman kan dollars. Kin sai rigan na misali 50 eh, dollars ko. ko da kai ma 50 dollars kamar na da 10 ka se. amma da ka biya shipping da clearance ya kai 30 dollars which is very bad. bad. Very, very bad. Isa ka sai da kayan ki sani ba ma duka ne kina wa dai kare ba. Mm-hmm. Isa kudin ki ya choke. Sannan in ba ki take ba kin yi ba ya ka wani lokaci kin yi clearance ki rage kayan saboda a sai. Mm-hmm. Isa ka zo ka ga kaman aiki kake yi amma aikin bai ci gaba. Like kudin da kake sawa ba shi yake fitowa ba balle ma mu zo mu yi batun riba taxes in ghana is choking it's, it's, it's ghana taxes is killing us ba mu cin dollars ghana amma amma ka jira ka cire kaya an ce maka dola ya hau aba ina gaskiya nan ga custom ya ce maka dola ya hau kuma garin ga ba dola muke ci ba shi me shi ya ce kamar tun da dai ka aiko kayan nan from can ai da dollars kake shi mu ce mobile money muke yi ko bank transfer bank transfer nan kuma cedis muke aikawa don cedis cedis muke cin garin gaba dollars bai sa ya kamata su ah. duba su yi wani abu airport suna kashe mu suna kashe mu it's too much it's like kind so wani shawara za ku ba wa gwamnati da matan ma duka da ke sana gwamnati tax in ya rage tax eh like aikin mu ya eh. yi eh, mata kuma su rage cin kudin aiki mm-hmm. kana aiki baka cin kudin sometimes it is tempting akwai abin da kake son ka yi abin da kake sai amma ya kamata aiki ya zauna in gindin aiki ya zauna to ana iya a ci komi daga ciki in ba haka ba kullum ka ita aiki da ba wani na nan maybe yana sadda rigan gariban shi murke shi 50 cedis cire bai gan abu ba ko abin ya fi 50 cedis ma ya kamata ya cire kudin actual rigan ne ya kare kan riba eh, profit nan ko ya doki ya siye meanwhile baka kai wurin ba yasa muna sometimes muna yin certain things above our standards she dame mu to wani shawara za ku ba wa mata matan mu mu dinga kama kanmu is very necessary kaka ce don kana neman aiki isa ka je a misusin ka a baka kudi ko ka samu wani position wurin aiki no ka iya ka je kai da kanka ka je ka nemi wurin dinki ka koyi dinki kiso ba wani kudi suke karba ba amma inda ka ce lalle lalle aikin office ga ofis mm-hmm. in kuma kana import kaya ne maybe baka kana ganin kamar wani na aiko kaya from turai kai kuma kana son kai da same thing but you've not met your target yet neme hanyar accra makwalla kin samu the same thing if it's even if it is a replica yana nan great ki duba wanda kudin ki dai kai ki siya ki sayar amma kaka yi beyond your standard kadan kadan kadan kadan to Allah sa ku cimma burin ku na ganin kun samu ingancin rayuwa da ci gaban iyali Nan kuma za mu sallama da kawayen namu na ƙasar Ghana Hannatu Mahmud da Sumayya Zakari jami'a da ke aiki a ofishin bada lasisin mota da suka bakunci shirin. sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana mu ji yadda aka shekara a ƙasar kamaru muna godiya ta musamman ga wakilinmu hawawu abdulkarim da ta jagoranci tattaunawar sai kuma dadi balawe da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi dan su muke ashe